الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin hudu ga watan ramadan hijira na da shekara 433 wanda ya dace da 23 ga watan bakwai shekara ta 2012 za mu fassara aya ta hudu ta suratun nisa'i insha Allah قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا الله مدفك يتي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إذا كنا جنس ولون بذاك بآدلتي به وجن زما دمرايوه kuna tsoron ba za ku yi adalci ba wajen zama da marayu banki ko ma sawaba lakum minan nisa to sai ku auri mata waɗanda adadinsu ya muku kyau ku yi aure daga mata masna wa thulatha wa ruba bibbiyu uku uku da kuma hurhudu fa in khiftum Allah ta'dilu idan kuna tsoron ba za ku yi adalci ba hatta ta auren matan su kansu ba ma zama da marayu ba wahidatan to sai ku auri mace guda aw ma malakat aymanukum ko kuwa wato ku zauna da ku yangi su ne waɗanda hannayenku na dama suka mallaka muku zalika adna Allah ta'ulu wannan shine mafi kusa gare ku wanda zai hana ku yin cuta ƙetare dokan Allah mazaukaki wajen zama da matan aure al-imam tabari a tafsirinsa al'imamu tabari shine malamin tafsiri wato na farko wanda ya kawo tafsiri a tsari na hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'imamu tabari ya kawo fassarar magabata game da wannan aya ta uku aya ta hudu ta suratun nisa an samu sabanin fassara in ka duba littafin tafsirinsa a mujallar na bakwai shafi na ɗari biyar da arba'in wakala ya kawo fasarori daban-daban waɗanda magabata suka yi ma'aya sannan sai ya ce wa aulal akwalin lati zakarna hafi zalika bi ta'wilil aya mafi dacewa a fassara wannan aya yadda ya kamata a fassara wannan aya daga sabanin fahimtar da aka samu wajen yanayin fassara ta qawlu man qala ta'wiluha shine ka fassara ayan da cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kuna tsoron ba za ku yi adalci ba in kun zauna zaman aure da marayu za ku ɗauki marayu ku zauna da su a matsayin matanku to kuna tsoron ba za a samu adalci ba wajen zaman da za ku yi da waɗannan marayu fa kazalika fa khafu fin nisa to haka nan su ma mata din ku ji tsoro wajen zama da su ba wai marayu kadai ba babu bambanci tsakanin mutumin da zauna da mace marainiya a matsayin matarsa ta aure da kuma mace wacce take da iyayenta a matsayin matarsa ta aure dukkan su wajibi ne yi adalci a zamansa da su fala tankihu min hunna kada a samu kun auri wasu mata illa ma la takhafuna an tajuru eh, fihi min hunna sai dai fa idan ba a tammani baku tsoron za ku yi wato zalunci wajen zaman da za yi da su matan idan kuwa akwai zalunci eh, Allah madaukaki ya ba dama ku yi aure min wahidatin ilal arba tun daga mace ɗaya har zuwa mata hudu fa in khiftumul jawra fil wahida idan ya zama akwai tsoron ba za ku yi adalci ba misali zamanka da mata daya zamanka da mace uku ba za ka yi adalci ba to ka dawo biyu idan biyun ba za a samu adalci ba ka dawo daya fa in khiftumul jura fil wahida aidan idan ita ma mace ɗaya ɗin ana tsoron ba za ka yi adalci ba zamanka da ita fala tankihu fala tankihu ha to kar ku auri mata guda wato adalci shine muhimmin abu da ake so a samu a zama tsakanin miji da mata mata ɗin Allah madaukaki ya kasa su kashi uku a cikin wannan aya kashi na farko su ne marayu kamar yadda muka ce wannan surar ta sauko a annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yakin uhudu an samu marayu da yawa sai ya zama za ka taimaka ka auri wata mareniya to idan za ka auri mareniyan nan ka tabbata za a samu adalci a zamanka da ita idan kuwa babu adalcin to ka auri marainiya ka auri mace wacce take da gatanta akwai iyayenka to hatta ita ma kanta in zaka aure ta wajibi ne a samu adalci a zaman ka da ita idan babu adalci din to ka tara matan su yawa ka dawo guda daya ita ɗayan ma idan babu adalci walakin alaikum bima malakat aymanukum shine Allah ya ce to ku bar batun aure ku koma kuma zama da bayi kaga kenan an baka sauki fa innahu ahra Allah tajuru alaihinna idan aka ce waɗannan bayi ne an fi samun sauƙi ta wajen zama da su akan zama da matan aure waɗanda suke suna da iyayensu fassaran da al'imamu tsabari yama wannan aya babu shakka gaskiya ne yana cewa wannan ita ce mafi dacewar fassaran da ya kamata a yi ma aya saboda ya dace da yadda aisha ta fassara ayan matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duba sahihul bukhari kitabun tafsir hadisi na dubu hudu da da da biyu takwas urwatu bin zubair yana cikin ƴaƴan az-zubair bin yayan aisha ta haife shi kana ce mata asma'u bintu abi bakrin as-siddiq asma'u yar aisha ce ta haifi waɗannan yara saboda haka yaran suka yi karatu a gaban aisha tunda ita aisha ba ta taɓa haihuwa ba matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta karantar da yaran har sai da aka wayi gari wannan yaro yana cikin fuqaha'u sab'a malaman fiƙihu guda bakwai na duniya duk duniya idan ana maganar waɗanda suka fi ilimi na sanin fiqhu to dole sai an sa ɗanyar Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce ta bashi training wato aisha ce ta karantar da shi to urwatu bin zubair al-imam bukhari ya kawo hadisin sa ya tambayi aisha yayi karatu wajen aisha ita ce kanwar gyatumansa asma'u tunda ita aisha ba su taɓa haihuwa ba saboda haka suna zama da ita suna karatu a wajenta ya ce mata wannan ayan da take farkon suratun nisa wa in khiftum allah tuqsitu fil yatama yaya fassarar ayan nan take qala sai aisha ta ce yabna ukhti ya kai dan yar uwata hadhihi al-yatimatu takunu fi hijri waliha wato wannan ayan abin da take karantarwa shine a samu mutum ne ya mutu ya bar ya marainiya sannan kai kuma kana rike da wannan marainiya wato kai ne wanda mutumin da kafin ya rasu sai ya bar wasiya bayan na mutuwa ne ya ta misali ko kuma kai ne kaga zaka taimaka ka rike ita wannan mareniya din Aisha ta ce a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama kai din da kake rike da mareniyan ka hada dukiyanta da naka kana juyawa saboda shine zaka kula da ita wannan mareniya ma'ana wa yujibuhu maluha wa jamaluha fa yuridu waliyuha an yatazawwajaha بغير أن يقسط في صداقها فيؤطيها مثل ما يؤطيها غيره ya kasance kana sha'awar ka aure ita wannan mareniyar saboda in ka aure ta kaga zaka fi bada hankalinka wajen kulawa da ita to amma idan ka aure ta ga kuma dukiyanta yana tare da naka kaga akwai tsoron fa da wuya kai adalci ta wajen kyautata zama da ita ta wajen ba ta hakkokinta ta wajen ba ta sadaki shine Allah madaukaki yayi gargadi ga musulmai fanuhu an yanki hunna illa an yuksitu lahunna shine Allah ya hana sahabbai kada su auri marayu sai fa in sun tabbata za su yi adalci wajen zaman su da waɗannan marayu wa yablugu bihinna a'la sunnatihinna fi sadaqi ka tabbata sadakin da zaka ba mu wannan marainiyan ya cancanta a bata irin wannan sadaki sannan yanayin zaman da za ka yi da ita za ka yi zama ne mai adalci wa umiru an yanki ma tsaba lahu minan nisa'i siwahunna Allah ya ce wa sahabbai idan dai ba za a samu wannan adalcin ba to ku bar batun auren waɗannan marayu ga mata an ba ku damar ku aura daga ɗaya har zuwa hudu shine Aisha ta ce wa inna nasu taftau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-aya lokacin da Allah ya saukar da ayan nan ta hudu ta farkon suratul nisa sai sahabbai suka zo da tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna masa tambaya shine Allah ya saukar da wata aya kuma wa yastaftunaka fi nisa wa yastaftunaka fi nisa' قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما عائشة تشي الله يذكر دوانا آية لوكتين دا صحبان النبي صلى الله عليه وسلم سكيمة تنبيه wato ayan nan ta sauko ne bayan saukan waccan aya ta hudu ta farkon suratul nisa wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i fi yataman nisa'i allati la kunna ma kutiba lahunna kaga wannan aya ita ke fassara wancan inji Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato abinda Allah ke nufi a waccan aya ta farkon suratul nisa wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama wannan ayan ita ke fassara wancan Allah yake cewa fi yataman nisa'i lati la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna wa targabuna an hunna kuna son ku auri mareniya amma kuma ba ku son ku bada hakkinta hakki daga sadaki wanda ya cancanta hakki wajen ciyar da ita yanda ya kamata shine Allah yace la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna duk abin da Allah ya wajabta wa mace sadaki wajibi ne a ba wa mace ciyar da ita wajibi ne suturtar da ita wajibi ne sama mata wurin zama wajibi ne waɗannan abubuwan da Allah ya wajabta muku ya zama ba za ku iya tsayawa da su ba shine Allah yake gargaɗin ku to gwanda ku bar auren waɗannan marayu saboda hakkin su yana da girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wal mustad'afina min al-wildani wa an taqumu lil yatama bil qisti shi yasa ƙarshen ayan Allah maɗaukaki yake jan hankali yace wa ma taf'alu min khair fa inna Allah kana bihi alima duk abin da kuka aikata na alkhairi to fa Allah ya kasance masani game da shi Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana karantar da dan yarta shine Urwatu bin Zubair tace masa kaga wannan shine fassaran aya ta ta farkon suratul nisa wa qaulullahi fil aya wannan ayan da Allah ya ce wa targabuna an tanki kunna kuna kwaɗayi ku aure kuna kwaɗayi ku aure su to wajibi ne ku ba da hakkokinsu idan ko ba za ku iya ba da hakkin nan ba to kada ku auri waɗannan marayun shine fi dacewa gare ku eh, in ka duba tafsirin ibnu kasir eh, mujallar na biyu shafin ɗari biyu da takwas fassaran suratun nisa shi ma ibnu kasir haka ya fassara irin eh, wacce al'imamu tabari ya kawo ya ɗauko bayanin aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda ta fassara wannan aya yana cewa wa ƙauluhu ko da allah maɗaukaki ya ce ya ba ku damar ku yi aure daga mata masna wasu lasa wa ruba ai an ma shi'itum minan nisa'i siwa hunna allah ya ba ku damar ku auri wasu mata waɗanda ba marayu ba in sha'a ahadukum sintaini in ɗayanku ya ga dama ya auri mace biyu wa in sha'a salasan idan mutum ya ga dama ya auri mata uku wa in sha'a arba'an idan mutum ya ga dama ya auri mata hudu shine abin da Allah yake nufi da masna wa thulatha wa ruba ibnu kasir yace yana kamar farkon suratul fatiha inda Allah madaukaki yace alhamdulillahi fatiri samawati billahi rahmanir rahim alhamdulillahi fatiri الحمد لله فاطر السماوات malaikati rusulan uli رسلا masna wa مثنى wa ruba' يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وتكلمر مثنى وصلاة وربا واتتزوء فرق سورة النساء تنا كمادا إذن ودن الكلم من تكزوء آية فرق سورة فاطرة الحمد لله فاطر السماوات والأرض فوديا تتبتك الله wanda ya kirkiro halittar sammai da ƙasa ja'ilil mala'ika Allah wanda ya halicci mala'iku rusulan ya sanya suka zama manzanni ‘yan saƙonninsa uli hacin masu fukafukai masna wasu bibbiyu wasu lasa wasu mala'ikun fukafukansu uku uku wa wasu kuma hurhudu yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙarin abin da ya ga dama jikin halittarsa inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai ibnu kasir yace abinda Allah yake nufi da mala'iku suna da fukafukai masna wa sulasa wa ruba minhum man janahani yana nufin daga cikin mala'iku akwai wanda yake suke yake akwai wanda yake da fuffuke biyu wa minhum man lahu salasa akwai mai fuffuke guda uku wa minhum man arba'a daga cikin mala'iku akwai wanda yake da fukafukai guda hudu wala yanti ma ada zalika fil mala'ika li dalalati dalil alayhi bi khilafi qasr rijali ala arba'in ka kwatanta wannan ayar da waccan aya ta farkon suratu nisa babu bambanci Allah ya ba ku damar ku auri mata masna wa sulasa wa ruba yana nufin bibbiyu uku uku لأن المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين arba'in من أربع لذكره ابن كثير يتي inda a ce Allah yana nufin kuna iya yin aure fiye da huɗu, to babu shakka babu wanda zai hana Allah faɗa a wannan guri amma Allah bai faɗa ba domin ba abin da yake nishi bane ne. min hadhihi al-aya don haka yanda ka ji mun fassara kama qala ibnu abbas haka abdullahi ibn abbas ya fassara sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jumhurul ulama hakanan kuma akasarin malaman sunna suke fassara wannan aya yace akwai bayanin al-Imam Shafi'i da annal maqam maqam imtinanin wa ibaha قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله المبينة عن الله الإمام الشافعي يتي sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ita take bayani game da ayar Allah idan aka samu aya hadisin manzon Allah sai ya fassara annahu la juzuli li ahadin gairi rasulillah an jima'a baina aksara min arba'in niswa baya halatta ga wani mutum ya haɗa mata a lokaci guda fiye da adadin hudu in dai wannan mutumin ba annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam ah, ibn kasir ya kawo wannan magana ta al-imam shafi'i a daidai fassaran wannan aya dan ya tabbatar maka cewa wato kamar yadda ya faɗa wannan ita ce fassaran abdullahi bin abbas ita ce fassarar malaman salaf na farko bayan ya kawo maganar al-imam shafi'i sai ibn kasir ya ce wa hadha allazi qalahu shafi'i rahimahullah maganar da al'imamu shafi'i ya faɗa ɗinnan akan cewa babu mai ikon ya auri mace sama da hudu mujma'un alaihi bainal ulama wannan an yi ittifaki a kansa tsakanin malaman sunna in ji ibnu kasir a tafsirin wannan aya a littafin tafsirin sa qur'an al-azim yana cewa illa ma hukiya an ta'ifatin min shia a tarihin musulunci waɗanda aka samu sun halatta auren mata fiye da hudu to wata jama'a ce daga eh, aƙida ta shi'a nan ma ba duka 'yan shi'a ne suke da wannan aƙidan ba wani yanki ne na masu aƙida na shi'a suke da fahimtar za a iya auren mata fiye da hudu annahu yajuzu al-jam'u bayna aksara min arba'in ila tis'in kana iya auren mace ɗaya biyu uku hudu har zuwa tara wasu kuma suna cewa bila hafsirin babu ma adadi kai auren ka komi yawan matan wa qad yatamassaku ba'dhum bi fi'lin nabi wani ma yana kafa hujja da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam fi jam'ihi baina aksara min arba'in ila tis'in cewa manzon Allah ya haɗa mata saka daga hudun har zuwa tara saboda haka sunna ce gare shi shi ma ya auri mata fiye da huɗu akwai mai iya baka wannan hujja ibnu kasir ce mujma'un alaihi bainal ulama an yi ittifaki malaman sunna sun yarda babu wanda yake da ikon ya auri mace fiye da hudu in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan magana da yayi ibnu kathir a tafsirin wannan aya yace an yi ittifaki ba shi kadai ya faɗi wannan maganan ba misali akwai ibnu arabi a littafin sa ahkamul qur'an tafsirin suratul nisa a mujallal na farko shafin 409 al-mas'alatu sabi'a yace mas'ala ta bakwai qauluhu ta'ala inda Allah yake cewa ku auri mata masna wa sulasa wa ruba'a uku uku ko hurhudu sai ibn arabi yace qad tawahhama qaumun min al-juhal an samu wata jama'a na jahilai inji ibn arabi Annahazihil aya wai ita wannan aya ta farkon suratul nisa tubihu lirrajuli a niswa ayan ta halatta wa mutum ya auri mata guda tara walam ya alamu ba su sani ba anna masna inda arab kalmar masna a wajen larabawa ibaratun an isnaini marratai balarabi idan yake masna yana nufin isnaini isnaini maimakon ya ce isnaini isnaini sai ya ce maka masna wato kalmar masna tana nufin isnaini sau biyu sulasa ibaratun an salasin marratai hakanan idan aka ce sulasa ana nufin salasin salasin maimakon a maimaita salasin salasin sai a ce sulasa ruba'a ibaratun an arba'in marratai idan aka ce ruba'a maimakon a ce arba'in arba'in sau biyu sai a ce ruba'a shine masna wa sulasa wa ruba'a maimakon a ce isnaini isnaini salasa salasa arba arba kaga kalmar tayi nauyi sai aya ta zamanto kamar babu balaga jiki sai Allah ya canza ya kawo kalmar masna wa sulasa wa ruba wannan a wajen larabawa inji ibn arabi wanda yana daga cikin manyan malaman sunna a zamanin farko ka duba littafin sa ahkamul qur'an a daidai fassarar suratul nisa mujallar na farko shafin 409 yace fa yakhruju min zahirihi ala muktazal lugha ibahatu samani asharata imra'a idan baka ɗauki wannan fassara yanda larabawa suka sani ane kalmar masna da sulasa da ruba'a ba za a wayi gari kana halatta auren mata goma sha takwas kenan li'anna majmu'a isnatayn wa salasatin wa arba'atin wa arba'atin tis'atin idan ka hada biyu da uku da hudu kaga an samu tara kenan ko wa abbadu jahalatahum yace kuma waɗannan jahilai suna ƙarfafa wa jahilcin nasu bi anna nabiyya alaihi salatu wassalam kana tahtahu tis'u niswa yana ta ya zauna da mata guda tara a lokaci guda saboda haka tunda manzon Allah yayi babu hujja da take nuna hususiya ce gare shi imma ta ayar alqur'ani ko kuma ta hadisin sa kenan sunna ne gare ka kai ma kai auren mata guda tara domin abinda aya ta nuna kenan masna guda biyu sulasa an kara da uku biyar kenan ruba a ga hudu ina ce guda tara kenan kuma abinda manzon Allah yake kaga ibn arabi ya ce ɗaukan wannan fahimta kamar aiki ne da jahilci saboda ya saba ma ka'ida ta larabawa kuma kalmar ijma'i kamar yadda muka ce ibn arabi uh, ya faɗi wannan uh, ibn kasir ya faɗa kamar yadda al-imam shafi'i yayi magana akai ibn kasir yake cewa mujmanu alaihi bainal ulama ba waɗannan malaman kaɗai ne suka ce ahalu sunna sun yi ittifaki akan cewa ba daidai bane mutum ya auri mata fiye da hudu idan ka duba littafin uh, annafrawi littafin annafrawi da ake cewa alfawakihu dawani idan ka duba zaka gani <clears throat> shi ma ya ba da labarin ijma'i na malaman sunna akan cewa haramun ne mutum ya auri mata fiye da hudu a lokaci guda sannan akwai ibnu hazmi ibnu hazmi ya yi magana na cikin littafansa guda biyu akwai maratibul ijma wannan littafin yana da muhimmanci kwarai shafi na 63 ibnu hazmi ya ce wattafaku ala anna nikaha aksara min arba'i zawjatin malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa auren mace sama da hudu la ya li ahadin ba'da rasulillah baya halatta ga wani mutum baya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma a ɗaya littafinsa da ake kira al-muhalla bil asar in ka duba kitabun nikah mas'alatu eh, tazawwuj min aksar min arba'ati niswa a mujallal na tara shafi na shida ibnu ya ce wa aidan falam yaktali fi annahu la yahillu li ahadin zawaju aksara min arba'i niswa ahadun min ahli islam a tarihin musulunci ba a samu wani wanda fahimtarsa ta saba ba akan cewa haramun ne a auri mata fiye da hudu a tarihin musulunci sai ya ce wa khalafa fi dalika qaumun min rawafi na'am an samu wata jama'a daga cikin masu aqidan shi'a waɗanda suke ganin halalcin mutum ya auri mata fiye da kudu amma Ibn hazmi sai ya ce la ya yasihu lahum aqdul islam waɗannan dama masu wannan aqidar idan ana ƙulla tutar musulunci ba a littafi da su saboda ba su aiki da sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ko da ta sashin shi'a din ma ba duka bane wasu yan tsiraru ne masu aƙidar shi'a suke da fahimtar babu laifi don mutum ya auri mace fiye da kudu kaga an samu ibnu hazmi a littafansa guda biyu ga maratibul ijma sannan ga littafinsa al-muhalla bil sannan akwai ibnu rushdi a littafinsa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ka duba kitabun nikah yace wattafaqa al-muslimuna ala jawazi nikahi arba'atin min an-nisa'i ma'an musulmai sun yi ittifaki akan cewa halal ne mutum ya auri mata hudu a lokaci guda wa kadhalika lil ahrari min ar-rijal ah, mutane da suke da yanci wato mai yanci ba bawa ba kana da damar ka auri mata hudu a lokaci guda sai ya ce wa amma ma fawqal arba amma mutum ya auri mata fiye da hudu fa innal jumhura ala annahu la tajuzu al khamisa akasarin malaman sunna sun ce wannan ta biyar da ka aura zaman zina kuke yi ba zaman sunna ba wato illa dai matan nan guda hudu su ne kadai aka samu fahimta daidaituwar fahimta akan halalcin ka aure su ka hada su a lokaci guda mutum na hudu shine al-imam ibnu nujaym a littafin sa da ake kira al-baharur ra'iq mujallad na shafin 112 yana cewa qawluhu wa arba'un min al-hara'iri wal ima'i ay wa halla tazawwuju arba'in la akthar halal ne mutum ya auri mata hudu a lokaci guda amma fa haramun ne mutum ya auri mace sama da hudu a lokaci guda sai ya ce ittafaqa alaihi al-a'immatul arba'a wa jumhurul muslimin mazhabobin musulunci nan guda hudu shahararru wato kama daga mazhabar al-imam Abu Hanifa al-imam Malik al-imam Shafi'i al-imam Ahmad bin Hanbal sun yi ittifaqi akan haramcin mutum ya auri mace fiye da hudu sannan wa jumhurul musulmi na akasarin musulmai a tarihin musulunci suna da wannan fahimta haramun ne musulmi ya yi auren mace fiye da hudu a lokaci guda sai ya ce wala i'tibara bi khilafin rawafidi waɗancan wato mabiyan aqida na shi'a da aka samu su ba su ɗauki wannan fahimtar ba yace ba a la'akari da su wala hajata ila al-italati fi radd alaihim ba ma buƙatar amma tsawwala wajen martani gare su saboda akasarin malaman sunna akasarin musulmai suna riko ne da cewa haramun ne musulmi ya auri mata fiye da hudu a lokaci guda mutum na biyar shine al-imam al-bakawi a littafin tafsirinsa a mujallar na farko shafin 391 al-imam al-bakawi yana cewa wahaza hadha ijma'un an samu ijma'i na malaman sunna anna ahadan min al'umma babu wani mutum daga cikin musulmai bi ma'ana la yajuzu lahu an yazida ala arba'i niswa face haramun ne gare shi yayi kari akan mata guda hudu wa kanat ziyaratu min khasa'isin nabi wannan ƙari kan mata hudu yana cikin khususiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi la musharakata ma'ahu li ahadin min al-ummati babu wanda ke da ikon yayi tarayya da manzon Allah a cikin wannan khususiyar tashi mutun na shida shine al-Imam al a littafin tafsirin sa al-Jami'u li quran mujallad na biyar shafi na goma sha bakwai yana fassara suratun nisa al-imam al-qurtubi yace wa kulluhu jahlun bil lisani wa sunna wa mukhalafatu li ijma'il umma wanda duk ya halatta auren mace fiye da hudu a lokaci guda yace wannan mutumin babu makawa yana tare da jahilci jahilcin nan na abubuwa guda uku na daya ya jahilci harshen larabci kansa wato bai san larabci ba na biyu al kurtubi qurtubi yace ya jahilci sunnar annabi muhammad na uku wa mukhalafatul li ijma'il umma ya saba ma haɗin kan malaman sunna da aka samu tun daga farkon zamanin musulunci zuwa yau kaga ya saba ta waje uku iz lam yusma an ahadin min sahaba al-imam al-qurtubi yace ba a taba jin labari wani mutum ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad wala tabi'in kai ba masu ba hatta tabi'ai ba a taba samun mutum daga sahabbai zuwa ga tabi'ai annahu jama'a fi اسمته aksara min arba'in akwai wani sahabi wanda aka samu ya hada mata fiye da hudu a lokaci akwai wani tabi'i da aka samu ya taba hada mata fiye da hudu a lokaci guda babu kaga kenan ko da ma ba a samu kauli nasu ba wannan aikin nasu kadai ya ishe sa ma tunani in kana da hankali bare a ce ma sahabbai busiba yi ba tabi'ai busiba yi ba sannan malaman sunna sun yi ijma'i a kansa kuma ya saba ma harshen larabci mutum ya ɗauki wannan aqida yace babu shakka wannan yana tare da jahilci sannan mutum na bakwai shine ibnu qudama in ka duba littafin sa al-mughni mujallad na bakwai shafi na 65 ibnu qudama yace wa laysa lil hurri an yajma'a baina aksari min arba'i zawjati babu kyau ga mutum ya hada mata fiye da hudu a lokaci guda babu kyau ga wani ya haɗa mata fiye da hudu a lokaci guda a jima'a ahlul ilmi ala haza malaman sunna da ma'ana sun yi ittifaqi akan haka inji al-imam eh, ibnu qudama wala na'lamu ahadan khalafahu minhum ba mu samu labarin wani mutum wanda fahimtarsa ta saba ma sauran na malaman sunna ba sai dai illa shay'an yuhka an al-qasim bin ibrahim sai dai wani labari da aka samu daga al-qasim bin ibrahim yana cikin malamin farko annahu abaha tis'an shi wannan malamin yana ganin halalcin mutum ya auri mata guda tara wannan liqaulihi ta'ala saboda cewar Allah masna wa sulasa wa ruba kenan shi yana ya dauki lissafin a masna wa sulasa wa ruba ka hada lissafin ne gaba ɗaya shine tara wato biyu da uku da hudu ba wai biyu ko uku ko hudu ba biyu da uku da hudu kaga in ka hada guda tara kenan shi ya ɗauki wannan alwawu din lijam'i wannan wawun da ya zo tsakanin kalmomi guda uku ɗin nan wawun ne na haɗa littafi ba wawun na baka zabi ba wali annan nabi sallallahu alaihi wasallam mata an tis'in sannan in ka kwatanta kuma da rayuwar annabi manzon Allah ya bar duniya yana tare da mata guda tara wa hadha laysa bi shay'in shine ibnu qudama yace wannan malamin shi ya fara samun irin wannan fahimta akan cewa ayat ta ba mu lissafin mata tara ne domin wawun din nan wawun jam'i ne ba wawun ne na ba da zaɓi tsakanin abubuwa uku din nan ba sannan in ka kwatanta da yadda manzon Allah ya rayuwarsa ya samu ya zauna lokaci da guda da mata tara kenan kai ma ya kamata kai haka sai ibnu Kudama ya ce wa laysa bi shay'in wa hadha laysa bi shay'in korafin wannan malamin shirme ne li'annahu harqun lil ijma'i saboda in ka ɗauka shi kaɗai sannan ka yi lissafi da ɗimbin malamai da aka yi tun daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa yau a ce ma mutum ɗaya ne tal aka samu fahimtarsa ta saba sai ka ce wannan guda ɗayan za ka ɗauko kaga mutum ya shiga halaka Allah ya kare wa tarkul sunna kuma sannan in mutum ya haka ya bar sunna mutum na takwas shine shekul islam ibn taimiyya ka duba littafinsa ibtalu tahlil yana cewa wa minha annahu yajma'u ma'ahu fi aksar min arba'in niswa bal aksar min ashar wa huwa ma ajma'a sahaba ala tahrimihi mutum a lokaci guda ya zauna da mata hudu ko kuwa a ce fiye da hudu din su kai mata goma ko fin haka mutum ya auri mata da yawa a lokaci guda fiye da hudu shekul islam ya ce wa huwa ma jima'a sahabatu ala taharimihi sahabban annabi sun yi ittifaki akan haramcinsa mutum na tara shine alhafiz hafiz ibn hajar al-asqalani a littafin fathul bari yana sharhin hadisi na 4781 ibn hajar ya ce wa qad ittafaqa al-ulama'u malaman sunna sun yi ittifaki ala anna min khasa'isihi yana daga khususiyar annabi muhammad az-ziyadatu ala arba'i niswatin yajma'u bainahunna shi kadai yake da damar ya hada mata hudu ko fiye da haka a lokaci guda liqaulihi ta'ala liqaulihi fi kitab sahih al-bukhari shi ibnu hajar al-asqalani da ya magana na a cikin fathul bari yana sharhin hadisi na dubu hudu da ɗari da tamanin da ɗaya hadisin al-imam al-bukhari a lokacin da yake sharhin wannan hadisin da yake cewa malamai sun yi ittifaki akan haramcin ƙari akan mata hudu to yana sharhin hadisin al-Imam al-Bukhari ne wanda al-Imam al-Bukhari shine mutum na goma wanda shi ma ya faɗi wannan ijma'i din ka duba sahihul Bukhari yayi babi musamman al-Imam al-Bukhari babu la yatazawwaju aksara min arba'in sunan babin kenan kada musulmi ya auri mata fiye da hudu in ji al'imamul bukhari kuma in ana batun waɗanda suka fi ƙarfin ilimin hadisi kaga dole ka sa al'imamul bukhari a littafinsa ya ce la ya tazawwaju aktara min arba kada musulmi ya aure sama da mata hudu liqaulihi ta'ala saboda Allah ya ce masna wa thulatha wa ruba sai ya maganar Aliyu bin al da ake ce ma Zainul Abidina jikan jikan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, aliyu bin husayn shi ake cewa zainul abidina yana cikin jikokin sayyiduna ali to shi ne ya fassara ayan nan da haka al-imam bukhari ya dauko fassarar sa yasa a cikin littafin shi yace wa qala ali bin husayn alayhi assalam ya'ani masna aw sulasa aw ruba jikan annabi muhammad haka ya fassara wannan ayan wawun da yazo tsakanin kalmomi guda guda uku dinnan wawi ne na zabi bai fassara shi da cewa wawun na jam'i ba yace masna aw ta auru ba. abinda Allah yake nufi ku auri mata bibbiyu ko kuma uku uku ko kuma hurhudu don haka sai ibn hajar al-asqalani ya sharhin wannan maganar da al-imam al-bukhari ya kawo maganar ali bin al-husayn zainul abidina sai ya ce wa hadha min ahsanil adillati fi radd ala rafida idan masu aqidan shi'a sun yarda da abin da ahlus sunna suka yi ittifaki akai akan cewa haramun ne mutum ya auri mata fiye da hudu sai zamanto masu aqidan shi'a su su yarda ba ibnu hajar yake to ga jikan annabi muhammad jikan annabi muhammad kaunihi min tafsiri zainul abidina wa huwa min a'immatihim alladhina yarji'una ila qawlihim asali a aqidan shi'a ya aqiduna ismatahum masu aqidan shi'a suna da kudirin cewa duka jikokin annabi ma'asumai ne ba sa kuskure wannan aqida ce ta ahlus eh, shi'a shine ibnu hajar yace to idan kuwa jikokin manzon Allah gaba ɗaya ba su yin kuskure ga fassaran da jikan annabi yayi ma wannan aya ya fassara ta da au au maimakon fassara da wawu ashe bai kamata a samu kenan wani mai aƙida a ya ɗauki fassarar da ta saɓawa fassarar jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ga al-Imam Shaukani rahimahullahu ta'ala al Shaukani yana cikin malamai waɗanda aka yi zamanin ƙarshe zamani na ƙarshe saboda rabuwarsa da duniya yanzu duk zai wuce shekara 200 ba shi yana daga cikin waɗanda a farkon Eh, karatunsa ya yarda da cewa mutum yana iya auren mata fiye da hudu amma ƙarshen rubuce-rubucensa in kana duba za ka ga shi kansa ya dawo kan hanya ya ce lallai ijima'in nan dole sai an dawo marka duba littafinsa a sailu jarrar mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar mustankiran ma nusiba ila zahiriya yana cewa wa naqalu an zahiriya lam yasih fa innahu qad ankara zalika minhum man huwa a'rafu bi mazhabihim Ah, don haka malaman sunna suna da yawa waɗanda suka ce an yi ittifaki a tarihin musulunci haramun ne musulmi ya yi auren mace fiye da hudu akwai dalilai waɗanda aka dogara da su misali daga cikin waɗannan dalilai akwai hadisin da ya zo a cikin sunan abi dawud kitabu talak babu fi man aslama wa indahu nisa'un aksar min arba'in aw uktar hadisi na 2241 hadisin al-Haris bin Qais bin uh, Amira radiyallahu anhu sahabi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya ce aslamtu lokacin da na musulunta wa indi samanu niswa na musulunta ina da mata guda takwas domin a zamanin jahiliya larabawa suna cikin al'umman da suke auratayya da yawa <clears throat> hakanan yahudawa su ma suna yi larabawa za ka samu balarabe guda wanda yake da mata ishirin kofin haka a zamanin jahiliya tun kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin dalilin da ya sa malamai suka karfafa ijima'in haramcin ƙari kan hudu domin kafin zuwan manzon allah larabawa sun san da haka abin alfahari ne a samu ka tara mata tana da su da yawa gari guda dun naka ne to lokacin da manzon allah ya zo ya zamanto hatta sahabbansa zuwa ga tabi'ai ba a samu wanda kuma ya ci gaba da yin hakan ba kaga wannan ya gwada cewa lalle manzon Allah ya yi ma wannan al'adar ta su kwaskwari ma kenan to bare ga hadisin shi al harith bin Qais bin Amira yace lokacin da ya musulunta ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa indi samanu niswa yace lokacin ina da mata guda takwas fa zakartu zalika lin nabi sai na gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni fa mata na guda takwas ne fa qala annabi sai manzon Allah yace ikhtar min hunna arba'an ka zaɓi mata hudu daga cikin su kawai sauran ka sallami kowace ta kama gabanta wannan hadisin yana sunan abi dawud kitabu babu fi man aslama wa indahu nisa'un akthar min arba yana kuma as-sunan al-kubra littafin al-imam al-baihaqi kitabul wasaya jima'u abwab at-targhib fi nikah hadisi na dubu goma sha biyu da ɗari takwas da goma sha biyar wannan hadisin wanda alharisu bin qais bin amira ya ba da labarin musuluntansa a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa manzon Allah yana da mata guda takwas manzon Allah ya ce ka zaɓi guda hudu wannan hadisin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisin ya inganta babu shakka ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa wannan ka duba irwa'ul galil hadisi na 1885 da kuma sahihu sunan abi dawud hadisi na 1939 da sahihu sunan ibn majah hadisi na 1588 haka na ka duba littafin shekul islam ibn taimiyya majmu'u fatawa mujallar na 32 shafin 316 zaka ga maganar da shekul islam ya yi a kai, yana karfafa tabbatan wannan labari mutum da biyu shine abdullahi bin umar sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anna rajulan min saqifin abdullahi bin umar ya bada labari wani mutum ya zo daga yankin ta'if banu saqif yuqalu lahu ana kiransa gailan bin salama as-saqafi gailanu bin salama ya taho daga yankin ta'ifa aslama ya musulunta walahu ashiru niswa yana da mata guda goma fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya umarce shi an yaktara min hunna arba'an ya zaɓi mata guda hudu kacal wa ya da'a sittan ya ƙyale goma kowace ta kama eh, shida kowace ta kama gabanta ya ɗebi hudu ya bar shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa khudh min hunna arba'an wa fariq hunna. ka ɗauki guda hudu daga cikin mata goma ɗin don ka rabu da sauran wannan hadisin na abdullahi bin umar yana cikin littafin muwadda na al'imamu malik al'imamu malik yana cikin malaman da suka ruwaito wannan hadisin na abdullahi bin umar hadisi ne mursal eh, in ka duba cikin littafin muwadda babu jami'i talak hadisi na 2243 kuma yana cikin sunan al-kubra littafin al-imam al-baihaqi fi kitabin nikah babu man yuslim wa indahu akthar min arba'i niswa hadisin yana sunan ad qutni kitabun nikahi hadisi na 96 yana kuma littafin ibn hibban yana kitabun nikah da kuma sunan tirmizi da sunan ibn majah kitabun nikahi babu rajul yuslimu wa indahu akthar min arba'i niswa wannan hadisin na abdullahi bin umar shi ma muhammad nasiruddin albani ya ce hadisin ya inganta labarin gailanu bin salama a sakafi ya tabbata babu shakka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya ɗauki mata hudu ya rabu da sauran albani ya inganta hadisin in ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 222 labari na uku shine labarin naufal bin muawiya naufal bin muawiya annahu qala shi ma ya bada labari ce aslamtu wa tahti khamsu niswa na musulunta a ƙarƙashi na akwai mata guda biyar ina tare da mata biyar lokacin da na karba addinin musulunci fa sa'altu sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi annabi muhammad fa qala sai manzon Allah yace min fariq wahidatan ka rabu da mace daya wa amsik arba'an ka rike mata hudu kaga an samu labarai daban-daban har guda uku kenan wannan labari na ƙarshe labarin naufal bin mu'awiya yana littafin ibn kudama mujallar na shida shafi ɗari biyar da arba'in do bayanin da ibn kudama ya yi wannan labarin kuma yana cikin irwa galil littafin albani hadisi na dubu da ɗari takwas da tamanin da hudu hadisin bai inganta ba wato daga cikin waɗannan labarai guda uku biyu sun inganta guda ɗaya yana da rauni Ah, fahimtar albali kenan to wanda babu shakka labaran gaba su ba a ce musu ingantattun hadisai kai tsaye kamar yadda malamai magabata suka yi magana a kai amma yadda albani ya faɗa ya inganta waɗannan hadisai babu shakka hujjoji sun nuna cewa sun inganta daga cikin waɗanda suka yi magana a kan hadisin akwai abu ah, umar yusuf bin abdullahi bin muhammad bin abdulbar fitaccen malamin da ake kira ibnu abdul barri sharhin muwadda da ake kira at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal masani wal asani ah, littafin at-tamhid ibnu abdul yana sharhin hadisin abdullahi bin umar wanda al-imamu maliki ya ruwaito abdullahi bin umar ya ba da labarin gailanu bin salama ya musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ɗauki guda hudu ya rabu da sauran ibnu abdulbarri yana sharhin wannan hadisin a littafin at-tamhid mujallad na goma sha biyu shafi na hamsin da hudu yace al ahadisun marwiya fi hadal ba. hadisan da aka ba da labari in dai akan mas'alan annabi sallallahu alaihi wasallam an musulunta an zo gabansa ya ce a rabu da wasu mata a rike hudu kawai duk labarin da ka gani ibnu abdulbar ya ce ma'alula in an bi shi a ilimin hadisi babu ko shakka za a samu yana da illa duk labarin gaba ɗayansu idan aka bi kowane ana tare da cewa yana da wata illa a boye walaisat asani asaniduha bil qawiyya duka hadisan ba su isnadin su bai da karfi ha sai dai kuma duk da cewa ba su da ƙarfi amma lam yurwa shay'un yukhalifuha anin nabi idan muka ɗauka waɗannan hadisan da duk suka yi magana akan wannan ya zo zai musulunta ko ko ya musulunta ya ce mata na goma manzo Allah yace dauki ɗauki hudu ka ba sauran wannan ya zo ya musulunta mata na biyar manzo Allah yace dauki ɗauki ɗaya ka rabu da eh, eh, rabu da ɗaya ka riƙe hudu wannan kuma ya musulunta yana da mata takwas manzon Allah ya ce ikhtar hunna arba'an ka zabi guda hudu ibnu abdul barri ya ce gashi labarin ba ɗaya ba ba biyu ba suna da yawa amma dukkan su labaran ba a rasa kura ba a rasa aibu a ainihin isnadin kowane labari to idan ka ɗauka labaran suna da suna da aibu sai kuma mu koma gefe guda ina labarin da aka samu na halattawa ibnu